duk ba yan ashirin ashirin ba ka manyan kuɗi wallahi naira ɗari eh, ba ƙanana da arba'in na ka ka ɗauki naira ai ko damun kuɗin motan ne kawai wanda na ware a ciki ma ware kuɗin mota a'a Eh. iya wai wanda ka ban tun farko da zan eh. kudin motar zuwa da na dawo kai ma sun da zukatar za a sallame ka za a yi wa canji ko kuma ngo ma gangare wannan alaji wani abu za a ci ko wai dan sallame ka <laughs> to ka ka ba a sallame ka ba a kudin naira a baka shine sallama alaji shi ita ce sallama tawa ne na kai eh na kai a in ka ɗiba ka da ni alaji na ba jikin wa kake ci a jikin ka to sai ka da abin da ka samu ka albarka sai ka samu yadda na sa na albarka sai ka sa na ka albarka gaba je ka na gode yawa irin mutum ya kamata ya sa mata albarka ya tafi yan eh. bani bani madalla madalla to madalla nawa ne ai dubu talatin ne talatin ne eh, kuma da wannan dan abin da aka ba wa yara ba ko ba ko ba ko dubu talatin eh. da kuma tsaraba ba eh, ba komai ba komai canji na na nan da na bayar a hau mota ba a zo min da su ba wallahi ba a damar da su ba to shi ne dama kuma na yi laɗe ne na yi fakari akwai ragowar fan hansun ina da ba a kasu ba to alhaji ai wannan yaron na ba eh shi ke da sai ka je ka karba ka je ka karba bai zo da su ba shi ke ne eh alaba mu alheri to zan tafi eh a to ai mun gama sallamar ka nace tun da ba da mu da sai na ba mun yi gangara tun shi kenan to zan tafi madalla madalla da an gama a kawai rinka tula mu eh, kuɗi ko kuna tunanin na ramiya ai ba zai yiwu ba ka ji ga alhaji na'am ka san abin da nake mamaki bana wato Allah da ikonsa ba ruwa sosai amma da mana ta yi albarka ai muna nan mun ajiye kuɗi za mu sai amfani mu ɓoye kun tara kuɗi don ku sai amfanin wani mu ɓoye ba Wace irin magana kake yi wannan ai mu burin mu idan amfani ya yi mu sai mu ɓoye sai abu ya yi zafi ya har ya kai ɗari da saba'in kuma daga baya sako wannan magana ta ka halatta saba sunna na'am sai wani ya shiga bala'i sannan ku za ku manu za za ku miƙe kafa alaji na ka aje farkewa zai eh ayo to <laughs> kai ba ga irin ta nan ba an ajiye kana ne maka lalace to ai ni daban abinci daban ko in ban da ma abin alhaji mm. kullum abin da ake nufin alkhairi alkhairi ya mutum zai dinga tunanin wai sai musulmi sun sha wahala wai yi sannan zai ji daɗi sai wani ya sha wuya ake shan daɗi to amma wajen nema ba wajen da za a azabtar da wani dan adam ba to wannan na azabtawa ne salamu alaikum a ah, ah, ah, barka da ba yes matsona wannan zauna nan da da a a a san da zuwa ya gaji ya gaji ya gaji ya madalla an da lafiya to madalla sai dai kuma dai abin da yake akwai ina fatan ka samu labari na dan rika da wala wasu sun rasa eh amma ni abubuwa na sun da lafiya ko da kai daga ta ba ba aibu dukan Allah mm. wallahi a rajin wata irin magana alhaji maganan ne allah ya kawo mu dai lafiya kuma dangane da abin da duk aka dan abin na dan rago da na raro ma na to da su eh. sai aka samu ha abin nan an dai zo da su yan fushi sun kwace a hanyar sai mutum karka mu magana banza zan bata ma ba ya mun iskanci da zancen gaskiya nake ga karka mu magana banza ba ya mun wannan magana ka taba ganin na asarar asara ba mu taba hada hanya da ita ba wai alhaji kana so ka ga ma'aikin Allah fa alhaji ya zai zo mun da magana ba hada wani lagwar ma dan bare alhaji tun da kira da ransa ma ai sai ka gudu ran nasa ya tubu ban san ran nasa ban da ran nasa ni gware ka min abin da na wai yanzu in tambaye ka wani abu in tambaye ka wani abu in ka ce ka fada an haka ce ka fada nan ka mutu sai mi mamaki ko me eh, ba mamaki a wannan daga Allah ne to shi kuma daga ba daga Allah bane kudin na gurin sa a ta wato Allah ne amma akan wani kashi ne nan a kudi na da ka zo min ba su yi ma gwara ka kwanta sun yanka dan ba zai mun amfani ba ni wannan magana wallahi ma na jin wallahi ran wannan ba zai mun amfani ba akara makallahu yanzu akan kudi shi sai kwanta a yanka shi saboda Allah wasa ce dan alhaji ya fito a irin wannan ba mamaki dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'isa abdu dinarin wata Allahu akbar saboda haka irin su na yan karshen duniya eh. kudi bauta to tunda Allah ya kawo shi lami lafiya ai sai hakuri ita asara idan ta faru fa wala ubangiji aiki ni ba na asara wallahi ba na asara ka je na ba kwana daga nan zuwa kwana biyu in da ta mara ka za ka sayar ka sayar ka kamun kuɗi na ka je ka sayar ka kamun ba na asara tsawon shekaran mu nawa ta me ba a kawo goma ba hannuka a ba ba hannuka ba hannuka ba turo mu agogo ne. turo mu agogo ne. turo mu turo mu bayan fara wannan me zai rage ma ka tsaya me zai rage ma wannan asara dubu ɗari da wani abu me zai rage ma akan wannan eh. abin naira hamsin ko ɗari da hamsin eh. wa'annan takalman waye nawa ne nawa ne nawa ne nawa ne ina takalman da ka zo da su kai ba na zaba ne zube ina takalman da ka zo da na zaba ne nawa ne ga na ba ni ba ni ba je ka je ka ayo kuma magana ta kare ne wayan tambaye amma ka akwai Allah kai ma za ka mutu wannan me zai maka ba zo zo zo zo zo da ban, da ban, turam da ban, turam da ban, turam har dan wannan abin da yake matsala a hannu sai ga a gaba da ta ba mai da eh, Haji Shaibu, ko ina ta mu dai ta auna mana ba. Wa alaikum salam. Barka dai. Bangon wani nake. Auna auna ba tambayi ne. Auna kace. wancan ba. Alai Shehu tambayi. Eh. Allah sarki babban aminin mu ne shi. Ka san wani abu alaji. Sai ka faɗa. ba fa karamar dabara kai ba da ka sai da tsohuwar motar nan tsaro ɗayar ma sai da tsohuwar motar nan da kai kuma za ka sai wata ai baka san wata ba eh. kaga maganar sayan mota ma ne yanzu gaba ɗaya na dakatar da shi a dama mun da ne wani tunanin na ceto ko yan babura zan samu kamar guda ashirin irin jancan din nan ana nan dai sake bayarwa sai na ceto ai baka sani ba ma eh. yanzu sai ka sayi abin ba ta kudin alhaji ba ta wancan ka cire kudin ka ma kudin kudin ka sai ba lalla eh, kawo naira biyar ko gwangwani ke ka je ki eh karo auna gwangwani ɗayan sai ka cire makudan kudin ka sai abu dan neman biyan bukata kuma direbobin ne gashi nan ba dole na Allah ba amma maimakon ya tsaya kai ka kari shi ya karu sai ga an bi maka wata hanya kuma baka san wata ba ma fa ni ka san ma tunanin da nake yi ya ka faɗa wato ni yanzu sai abun hawa eh. karfe da in bai mutum na rufe tun daga kan shorudo na eh, da ta faɗi Allahu akbar yace to ni in sai karfe in bai wani ba zai ba in gaya ma na'am ni yanzu ka san abin da na yanke shawara a zuciyata sai ka faɗa in je in samu manajan gidan zu hmm. inda aka ajiye namun daji kawai a duba min wata kura da ta fara jin jiki in saya Allah kuwa kura wacce iri wacce yara suke tura ruwa ko kuwa kura dabba kana jin karamin kuɗi ake ake karba a ah, nan ba cuta ba cutarwa ko kuma kai kaga fa ni ina ganin kamar ka hauka a maganar nan wallahi ba hauka inda kake da can za a samu kuɗi kuma ga masu nan kuɗin suke bullo a makwabci na nan alhaji ka ba har umara ya je ba abokin alhaji shehu tambayi a gege kai jarraba girgin zama ma da jarrabe ya tsaya alhaji ya yi mu wala jarraba an lafiya ma ba abin da zai sa wala jarraba sai karfe in bai wani wallahi kuran nan da na gaya ba kana nan da na bar ku lafiya ma da ta jima ga san samu ne mutum ya hada da buri da raba kurar ma da jari ka da burin nan duk inda aka wasa da aka ga kudi to mala ya ji ma to kala biya malalla amma gaskiya na ji daɗin wannan zuwa na kuka wallahi shi yasa muka ce bari mu zo mu ziyarce a ke dai na san da ban baki cika zumunci ba ko dai ta ba wace ki zaji goki gani ne kwana bi shiru shiru wallahi na ce gara mu zo mu bari mu ne koki gaskiya koki ga kin san halin mai gidan nawa fitar sai ta zama dole baya bari na in fita nan da can wallahi ki da ah, a ciwo mai gida na muna zama lafiya da cin gaya miki muna jin daɗi a ah, ah, kenan Allah ƙara soyayya kun ku gidan Hajiya Hadiza ina so in je wallahi ina so gaisuwa ta ce in miki gaisuwa sosai a kin san shi irin waɗannan al'amuran haka dole sai da haƙuri idan ba za a sa haƙuri a zuciya ba to gaskiya ba za a cimma nasara ba kin san game da soyayyar mu da ke dole sai kin ji kin toshe kunnanki kin kuma gani kin kau da idanunki amma zahiri idan ba za a yi haka ba to za a rika samun sabani na rayuwa <laughs> lallai kai ma yanzu kana tunanin akwai wata magana da za ta zo ta firgita ni to ainihin ina sanar da ke ne saboda ki san cewar irin wannan ma tana tasowa ko da za ta taso kin san manufarta saboda shi munafiki wata ne bai inda bai tsayawa mm, gaskiya ga ma kuna ban da na ce ga na tsaya nan ban ya yi sai ka sai na ɓare ma kai sai ya mutiya ci ka ci buhun ubanka har da wani munafiki wata ne to na tsaya yau a nan ɗin dan Allah ina so amma dubo ka lafiya

ta magana in ba